Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci shida 22 da kuma mita 25. Sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Africa a kan mita 200.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu a kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad kabar ne tare da sahabo Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. A cikin shirinmu na la'asariya yau Asabar 17 ga watan Satumbar shekarar 2016 da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Rasha ya ce kasarsa tana ci gaba da mutunta bangaren ta yarjejeniyar da suka cimma da Amurka a rikicin da ake a Siriya amma ya bayyana shakkukan dagewar Amurka. bayan shekaru biyar yana bayyana shakku inda aka haifi shugaban amurka barack obama yanzu donald trump ya ce a nan amurka aka haife shi yau ake sa ran buɗe taron kwanaki biyu na taron kolin ƙasashen 'yan baruwana da za a yi a birnin margarita da ke ƙasar venezuela to madalla ma'aikatan filayen jiragen saman najeriya sun nuna adawa da yunkurin gwamnatin tarayya na sakarwa 'yan kasuwa wasu filayen sauka da tashin jiragen saman ƙasar domin kuwa ministan zirga-zirgar jiragen sama hadi sirika ya tabbatar da haka za mu nemi masanu da shuni da kamfanoni na waje kuma da yawan sun zo suna sha'awar cewa su karbi filayen jiragenmu kamar guda goma hukumar zaɓe a jihar edo ta bayyana ɗage zaɓar ba gardama wanda aka tsara za a yi a yau asabar bisa abin da ta kira da zargin yiwuwar kai hare-hare na 'yan bindiga a lokacin zaɓen zargi ba ce ba su tabbatar ba ne to amma ka san a wannan jihohin komai iya faruwa abin da ya shafi zaɓe ka san mu a Rivers a Delta in dai siyasa ce ba dama a zo a yi zaɓe lafiya ba a yi wani faɗa ba ko wani abu. To bayan wannan akwai shirin mu na amsoshin tambayoyinku amma da farko ga sahabin da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. shugaban rasha vladimir putin ya ce ƙasarsa tana ci gaba da mutunta ɓangarenta a yarjejeniyar da suka cimma da amurka kan tsagaita wuta a rikicin da ake a siriya amma ya bayyana shakukan dagewar amurka kan wannan shiri yana mai cewa hukumomi a washington sun fara bauɗewa kira da su suka yi na gudanar da aiki a bayyane Mr. Putin wanda ya bayyana ka lokacin wata hira a talabijin yayin ziyara da ya kai Kyrgyzstan ya ce sai ta yiwu Amurka tana son 'yan tawayen da suke yaƙi da gwamnatin syria su ci gaba da zama cikin damara Ya ƙara da cewa Amurkan ba za ta iya rabe 'yan tawaye na gari daga ɓangaren 'yan adawa daga waɗanda ya kira rabin waɗanda ɓata gari ne da kuma 'yan ta'adda. a makon jiya ne sakataren harkokin wajen amurka da takwaran aikinsa na rasha suka bayyana a geneva cewa an cimma ya tsagaita wuta a rikicin da ake a syria wadda hakan zai ba da damar a fara jigilar wato ranar sallar idi za a fara wato aiki da yarjejeniyar wato ranar litinin da ta gabata saboda hakan ya ba da dama a kai a fara ayyukan agaji jiya juma'a a washington da moscow suka bayyana fatar da yarjejeniyar tsakaita wutar duk da cewa sun tabbatar ba a fara jigilar ayyukan agajin ba banda wannan babu abin da amurka da rasha suka amince a kai a rikicin da ake a siriya bayan da ya share shekaru biyar yana shakkun inda aka haifi shugaba barack obama dan takarar shugabancin amurka donald trump ya ce yanzu fa a nan amurka aka haife shi a shekara ta 2011 ne dan takarar na jam'iyyar republican ya zama jagoran wata haɗaka da ke girari ba tare da wata hujja ba cewa an haifi mr obama ne a ƙetare tun sannan trump ya iya fito kai tsaye ya yi magana kan abin da yake ji game da batun kamin jiya juma'a da ya kawo ƙarshen surutan a wani gangamin siyasa da ya yi jiya a nan birnin washington trump ya zargi abokiyar takararsa hillary clinton a zaman wacce ta fara yada wannan magana lokacin da ta yi takara da obama a shekara ta 2008 amma binciken da kafofin yada labarai daban-daban suka yi sun kasa gano shaidar tabbatar da wannan zargi da trump ya yi Ba wannan sanarwa ce da ake sara mr trump zai jagoranci 'yan jarida gewaye cikin sabon otel ɗin da ya gina amma kwamitin yakin neman zaben mr trump ya hana wasu 'yan jarida shiga lamarin da ya janyo gardama ha 'yan jaridar baki ɗaya suka janye daga ziyarar cikin otel ɗin yayin da take magana a wani taron mata bakar fata a wuni na biyu da koma har ta fagen yakin neman zaɓe ba rashin lafiya da ta yi a wannan taro da aka yi nan birnin washington dc jiya clinton ta yi watsi da wannan sabon yunkuri na trump tana mai cewa shekaru biyar ya jagoranci yunkurin mai da bakar fata na farko da ya jagoranci amurka a zaman wadda ba ɗan ƙasa ba an kafa harsashin yakin neman zaɓensa baki ɗaya kan ƙarerayi, in ji clinton amurka ta ce ba za ta amince da sakamakon zaben 'yan majalisa dokokin kasar rasha da moscow ta shirya a zirin kiramiya da ake shirin yi gobe lahadi ba irinsa na farko tun wato bayan da yankin wato irinsa na farko a yankin tun bayan da rasha ta haɗe zirin da ƙasarta a shekara ta 2014 zirin bangare ne na ƙasar ukraine takunkumin da aka ƙaƙaba a rasha saboda kama yankin kiramiya zai ci gaba da aiki har sai rasha ta maida wa ukraine yankin kamar yadda sanarwar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya rattaba hannu ta ce Hakanan muna ci gaba da bayyana damuwa kan halin zamantakewa a Crimea ciki har da makomar 'yan kabilar tata tsiraru ga kuma rahotanni da suka bazu ko ina cewa mutane sai bacewa suke yi da kuma cin zarafin bil'adama in ji kabi. Ministan harkokin wajen Ukraine Pavlo Klimkin ya ce baki ɗaya zaɓen ba halattacce ba ne kuma ya nuna damuwa a yawan sojojin Rasha waɗanda aka tura yankin na kiramiya. a halin da ake ce kuma wasu masu zanga-zanga da ba a bayyana ko su ne ba sun kai hari kan ofishin jakadancin rashin da ke fadar ukraine inda suka yi amfani da knockout da safiyar yau asabar Ma zanga-zangar suna rike da bayanai da suke ikirarin cewa yau an yi amfani da knockout gobe fa sai gurneti labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc Yau ake sa ran fara taron kungiyar kasashen 'yan ruwanmu a wani tsibiri mai farin jini ga 'yan yawon bude ido a kasar Venezuela kamin matsalolin tattalin arziki ya gigita yankin. Shugabannin kasashe 120 na kungiyar ake tsammanin za su halarci taron kolin na kwanaki biyu. Tsibirin da ake kira Margarita da matsalolin tattalin arziki suka ɗimauta da wato da aljannar yan yawon bude ido ne wadda yanzu shara ta cike kan titunanta ga matsalar karancin abinci da ruwa yawan ayyukan asha da kuma karancin masu zuwa yawon bude ido daga ketare kamun wannan taro da za a bude yau shugaba nicolas maduro ya ware wasu kudade domin tabbatar da komai ya tafi daidai a tsibirin mataki da yan hamayyar kasar suka yi allah wadai da shi saboda a ce wasu taron zai ci miliyoyin kuɗin ƙasar. kamar yadda jaridar fadar shugaban kasar venezuela ta faɗa taron kolin na ƙungiyar ƙasashen 'yan baruwanmu ƙungiya da take son ta ci gaba da zama da tasiri duk da cewa zaman doya da manjar da ake tsakanin gigan kasashen duniyan ya kau za su tattauna kan batun zaman lafiya da ci gabar tattalin arziki da kwanci mara a fagagen daga lamura da kasar ta ce ita kanta za ta ci gajiyarsa gajiyar hakan musamman a kamfen da ƙasar take yi na ganin an rage tono mai saboda farashin ɗanyen mai ya inganta ganin hali da kasar ta shiga. sojojin isra'ila da ta ce dakarunta sun harbe suka kashe wani mutum ba falastine wadda ya daba wani sojan kasar wuka a yammacin kogin jordan tarzomar wacce ta auku a safiyar yau asabar lamarin ya faru ne a wani wurin tsaro a birnin hebron da ke rarrabe tsakanin falastinawa da yahudawa wannan ko yana faruwa ne kwana ɗaya bayan da sojoji na ukraine wato suka harbe suka kashe falasɗinawa uku da suka kai hari a wasu lamura na daban-daban na wa hebron da kuma gabashin birnin kudus sahaba imam aliyu kenan ya karanto muku cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc ministan zirga-zirgar jiragen saman najeriya hadi sirika ya tabbatar wa wakilinmu gida jibirin cewa gwamnati za ta danka wasu filayen jiragen saman kasar a hannun 'yan kasuwa to sai dai kungiyar ma'aikatan filayen jiragen saman ta nuna adawa da wannan yunkuri a ƙarshen wani taro da ƙungiyar ta gudanar a birnin ilori ta jihar kwara wanda kuma sakataranta na ƙasa mr olayinka a biyoye ya wa hannu ya buƙaci gwamnati ta dakatar da shirinta na sayar da wasu filayen jiragen sama na ƙasar da suka hada da nanan lagos da Abuja da Kano da kuma Fatakwal. Ƙungiyar da ta bayyana cewa miƙa wayannan tashoshi ko filayen jiragen sama ga 'yan kasuwa ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba musamman ma dai a wannan lokaci da gwamnatin ke neman kudaden shiga domin inganta harkokin yau da kullum a cewar sakataren kungiyar mr abiyoye wayannan filayen jiragen sama guda hudu su ne ke samar da kudaden shiga ga sauran filayen jiragen sama guda 22 da gwamnatin kasar ta mallaka don haka ba su ga dalilin da zai sa a cefanar da su ba a wata hira da yi da manema labarai a can baya dai ministan sufurin jiragen sama kaftin hadi sirika ya bayyana cewa ba gudu ba ja da baya gwamnatin tarayyar kasar za ta cefanar da wayannan kamfanoni ko kuma filayen jiragen sama ga 'yan kasuwa domin gudanar da su yadda ya kamata za mu nemi masanu da shuni da kamfanoni na waje kuma da yawan sun zo suna sha'awar cewa su karbi filayen jiragenmu Ah, kamar guda goma hudu na farko wato port da lagos da abuja da kano ah, za mu gwama wasu 'yan ƙanana wanda za su murka kasuwanci da su ah, muna kai kaya waje muna shigowa da su cikin gida za su karɓi waɗannan airport airport namu wato filayen jirage su gina sababbi katakau su yi sa duk kayayyakin da ake bukata na ganin cewa jirgin sama eh, filin jirgin sama ya daidai da irin na duniya baki daya sannan su rika dan bamu wani abin muna sa aljihu sannan su kuma su rike shi zuwa tsawon kila shekara 15 20 ko 25 in sun gama su dawo mana da shi mu sake yin wata yarjejeniya tsakaninmu da su ko kuma ba wani amfanin wannan shine ba dai sai da aka ba saboda ka filin jirgin na al'umma ne na ƙasa ne kuma idan suka sa kuɗin suka gina to kuma in suka dawo mana da shi suna ansa kuɗi misali kashi 80 muna ansa 20 to aka wuce yawan shekarun suka mai da kuɗinsu kuma sai abin ya juya mu karɓar tamanin suna karɓar ashirin suna rane kawai wannan ita ce hanya mafi sauki wadda abubuwan za su yi amfani gwamnati ba ta da kuɗin tukunan yanzu za su yi irin waɗannan abubuwan na gine-ginen da ake kallo to ko bayan cefanar da filayen jiragen sama kowane mataki gwamnatin najeriya ke ɗauka na inganta filayen jiragen saman da ake da su a kasar da kuma kafa wani kamfanin jiragen sama mallakar gwamnatin tarayyar najeriya kamar da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi alkawari ga dai kaftin hadi sirika wanda magana tana nan amma ba wani abu ne ba wanda kasan za a yi wai da an ce a yi kawai sai ya wanzu gobe wani abu ne wanda abu ne na kimiyya da fasaha da kuma kwarewar haka din da ma kwarewar tafiyar da kasuwanci da jibanci zirga-zirga musamman ta jiragen sama wacce take tana da bambanci da yawancin nau'in irin wannan kasuwanci na farko kenan na biyunsu bisa ga doka da ka'ida gwamnati sai an bi wasu hanyoyi da tsari wanda gwamnati tsara idan za a irin wannan abin domin ba wani abu ne wanda gwamnati za ta ci kuɗi da sai jirage ta kafa a'a wani abu ne wanda ke so masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da kamfanonin da ke waje da na cikin gida su haɗa ƙarfi da ƙarfe da gwiwa su yi kafa shi wannan kamfanin ita gwamnati kuma Eh, ya iya yiwa ta dan sa hannun jari kaɗan eh, don ta samu bakin tsawatawa eh, a cikin shi wannan kamfanin domin tarihi ya nuna cewa duk kamfanin da aka kafa waɗanda suke na gwamnati ne kawai sai a da abin a tashar holiya yanzu haka dai filayen jiragen saman najeriya tare kuma da kamfanin jiragen saman najeriya na fuskantar matsala da ya shafi harkokin gudanarwa tare da wasu kamfanonin jiragen saman a halin da ake ciki suka dakatar da ayyukansu na wucin gadi al'amarin da masana harkokin tattalin arziki da kuma zirga-zirga ko sufurin jiragen sama ke ganin ba zai haifar wa kasar da mai ido ba baban jibrin murai amurka daga lagos Hukumar zaɓe a jihar Edo ta ɗage zaɓen raba gardamar da za a yi yau Asabar bisa zargin yiwuwar kai hare-haren 'yan bindiga a lokacin zaɓen ga wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto. hukumar zaben da ta bayyana ɗage zaben bisa shawarwarin jami'an tsaro da ke nuna cewa akwai barazanar hare-haren 'yan bindiga a lokacin zaben to sai dai kuma jam'iyyar adawa ta pdp a jihar na nuna damuwa akan ɗage zaben alhaji musa sa'idu ɗan jam'iyyar pdp ne kuma ga abin da yake cewa akan ɗage zaben eh, mu ji daɗin tsage zaɓen ba amma jami'an tsaro sun ce akwai wani abu da suka hango wani zai ka mutuwa ko tashi hankali to ai ba da daga zaɓe saboda eh, ka san ana so ana so zaman lafiya ne. Jam'iyyar APC mai mulkin jihar Edo ta zargi jam'iyyar PDP ah, da shirin auno 'yan bindiga musamman gwamnonin jihohin Delta da Rivers. Zargi baka ce ba sun tabbatar ba ne to amma ka san a wannan jihohin komai ya iya faruwa abin da ya shafi zaɓe ka san mu a Rivers a Delta inda siyasa ce ba dama a zo a zaɓe lafiya. lafiya ba a yi wani faɗa ba ko wani abu eh amma dai ka mai hali baya barin halin shi ai ita ma jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta bayyana matsayinta dangane da ɗage zaben Alhaji Sahabi Aliyu JP na zama mai baiwa gwamnan jihar Edo shawara kuma ga abin da yake cewa ɗage zaɓe ba alhakin jam'iyya bane ba alhakin hukumar zaɓe ne an samu labarin cewa hukumar tsaro tana ba da shawara a ɗage wannan zaɓe saboda al'amuran tsaro dukkan babban abin da za su al'umma shine su lafiyar su da su to a gaskiya za su zafiri kowa a kasar nan abin da ya sa aka kawo jam'iyyar APC ta winin shine akan tsaro na Boko Haram da Buhari alƙawalin zai yi kuma ya yi yanzu nan kuma kowa ya gani to mu muna ba da goyon baya akan ko menene na tsaro a gyara kamar ɗage zaɓen nan da aka yi an nuna cewa kamar akwai wasu 'yan siyasa da ake zargi za su auno 'yan bindiga na Niger Delta don su kawo tashin hankali shin ku 'yan jam'iyyar APC ya kuke kallon wannan zargin da ake tawa 'yan siyasa ka ce tawa 'yan siyasa ba ka ce jam'iyar jam'iyyar PDP. Jam'iyyar PDP komai tana iya yi kuma an gani an yi in ka gani ko a riba sai kaga abin da aka yi gwamnan da a tsaye yanzu nan ta'addancin da aka yi riba an kashe mutane an musu ta'addanci komai a jam'iyyar PDP. Dalilin tsaro dai shine yayi jallin ɗage zaben har sai nan da makonni biyu masu zuwa da koyaya 'yan jihar ta Edo ke kallon wannan mataki ga abin da suke cewa. My name is Juliet Itosari. I'm a PDP woman in Nyakwata. Uh, the election tana cewa ne suna na juliet ikofare ni yar jam'iyyar pdp ce da ke zaben gwamna a jihar mu ta edo bai yi mini daɗi ba saboda mun san cewar jam'iyyar mu ta pdp ita ce za ta ci zaben ehm, eh, eh, e eh, wannan tana cewa ne a cikin harshen benin dakatar da zaben gwamna da hukumar zaɓe ta yi a jihar mu ta edo gaskiya bai min daɗi ba gara a gudanar da zaben a gama a tunane na hakan fa kuma baya ne wani abu mai daukar hankali shine na yadda jam'iyyar apc mai mulkin jihar ta edo ta zargi gwamnonin jihohin delta da rivers da shirin auno wasu 'yan bindiga masu tarin yawa da suka yi daren mikiya a jihar ta edo da niyyar ta da zaune tsaye a lokacin zabe lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya Kar a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa game da yawan kasashen Afirka da kasar Faransa ta raina. Da kuma an ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba kan tarihin Burkina Faso. Don jin amsoshin waɗannan tambayoyin mun tuntuɓi masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya fara da ƙasashen Afirka renon Faransa. Da farko dai yana da kyau mu wai ga baya ta fuskar abin da ya shafi ƙasashen da suka yi wa sauran ƙasashen mulkin mallaka. Mm. Musamman da kuma dalilin da ya jawo suka yi musu wannan mulkin mallaka din. Abu na farko a gurguje wannan abu ya faru a karni na sha tara zuwa cikin karni na ishirin haka akwai ƙasar birtaniya ita ce tafi mamayar ƙasashe a cikin yankin afirka da kuma kasashen asiya sannan sai ƙasar rosha da kasar spain akwai kasar portugal dukansu sun yi masauran kasashe mulkin mallaka to ita kasar faransa ita ce ta biyo bayan su a yawan kasashen da ta mulkin mallaka hmm. a bangaren yankin kasashen afirka misali idan ka dubi yankin arewacin afirka za ka ga akwai kasar morocco wanda kasar faransa ta yi wa mulkin mallaka musamman daga shekara ta dubu tara da sha biyu zuwa shekara ta dubu tara da hamsin da shida sannan akwai kasar algeria wanda faransa ta yi mata mulkin mallaka daga shekara ta dubu takwas da talatin da biyu zuwa shekara ta dubu tara da sittin da biyu sannan akwai kasar misira wato egypt kenan hmm. ita ma wato kasar faransa ta yi mata mulkin mallaka a yankin arewacin afirka wato maghrib kenan daga shekara ta dubu da bakwai da casa'in da takwas zuwa shekara ta dubu da takwas da ɗaya sannan akwai kasar tunisia ita ma faransa ta mata mulkin mallaka daga shekara ta dubu da takwas da tamanin da daya zuwa shekara ta dubu da tara da hamsin da shida to sannan akwai wasu kasashe ƙanana a wannan yanki aka tafi yankin afirka ta yamma wato west africa kenan akwai kasashe kamar su ivory coast wanda faransa ta yi wa mulkin mallaka daga shekara ta dubu daya da dari takwas da arba'in da uku sannan ta samu mulkin kai a shekara ta dubu daya da dari tara da sittin sannan akwai kasar home da kasar benin republic daga shekara ta dubu daya da dari takwas da tamanin da uku su ma suka samu yancin kai a shekara ta dubu daya da dari tara da sittin bayan nan akwai kasashe kamar su sudan da mali su ma a daidai irin wannan lokaci kasar faransa ta musu mulkin mallaka hmm. sana akwai kasar gini wanda faransa ta mallake ta daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1958 sana akwai kasar mauritania daga shekara ta 1902 zuwa shekara ta 1960 lokacin da suka samu mulkin kai akwai kasar niger wato niger republic wanda suke da makwabtaka da kasar najeriya wanda su ma aka musu mulkin mallaka karkashin mulkin kasar faransa daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in zuwa shekara ta dubu a lokacin da suka samu mulkin kai hmm. kamar yadda na ambata akwai kasar senegal faransa ta shiga kasar tun daga shekara ta dubu ɗaya da tara da ɗari shida da saba'in da bakwai ba su samu mulki ba sai shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin daidai shekara ɗaya kenan da najeriya ta samu mulkin kai mm. sannan akwai offer volta ita ce ake kira burkina faso mm. wanda ita ma ta samu mulkin kai a shekara ta dubu ɗaya da tara da sittin amma tun shekara ta dubu ɗaya da takwas da casa'in da shida ƙasar faransa ta musu mulkin mallaka mm. sannan akwai ƙasar togo ita ma wanda ake kira togoland wato ita ma ƙasar faransa ta shige ta daga shekara ta dubu ɗari tara da goma sha takwas amma ba su samu mulki ba sai shekara ta dubu ɗari tara da sittin hmm. sannan akwai ƙasar gambia ita ma ƙasar faransa ta mulke ta daga shekara ta dubu ɗari shida da tamanin da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da hamsin da bakwai hmm. waɗannan yankin jerin kasashe kenan ta wannan a wannan yanki hmm. sannan idan aka koma bangaren abin da ya shafi equatorial africa akwai kasashe kamar su chadi akwai kasashe kamar irin su masu cameroon su ma duk an musu mulkin mallaka hmm. akwai sao tome principe ita wannan kasa daga shekara ta dubu da dari bakwai ne da tara Ƙasar faransa ta mallake ta sannan idan aka tafi gabacin afirka za ga akwai ƙasar eritrea daga shekara ta dubu da takwas da talatin da takwas ƙasar faransa ta mulke ta ba su sake ta ba sai shekara ta dubu da takwas da hamsin da uku a lokacin wata ƙasa ita ma ta zo ta karbi jagorancin wato ƙasar birtaniya kenan sannan akwai ƙasar madagascar ita kuma ƙasar faransa ta mulke ta a shekara ta dubu da ɗari takwas da casa'in da shida ba su samu mulkin kai ba sai shekara ta dubu ɗari tara da sittin sannan akwai sauran kasashe kanana musamman ma akwai abin da ake kira akwai wasu 'yan tsibirai da wayannan suka zo karkashin mulkin faransa a wancan lokaci yawancinsu sun dunkule sun zama kasa ɗaya to bayan nan dalili babba da ya jawo yawanci wayannan kasashe suka shigo suka mulki kasashen afirka suka mulki wasu kasashe a cikin kasar yankin asiya shine saboda abin da ake kira industrial revolution wato bunkasa wato an gano amfani da manya-manyan injina da mashina waɗanda za su maye gurbin bautar da mutane da ake yi saboda haka suna bukatar kayayyakin da wayannan manya-manyan masana'antu nasu za su sarrafa so ba za su iya samun hakan ba kamar irin su gyada irin su auduga irin su da sauran kayayyaki haka hmm. sai idan sun zo yankin afirka masu albarka masu dubban arziki Oh. Uh, saboda haka ne aka samu aka yi mutane mulkin mallaka sannan kuma rarrabe-rarraben kasashen na tsakanin kasashen turawa shi yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya jawo yakin duniya na farko saboda kowace ƙasa ta zo yankin afirka tana so ta kama yankin da zai iya samar mata da kayayyakin arzikin da za su iya sarrafawa a manya-manyan masana'antunsu oh. wannan shi ne daga cikin dalilan da ya jawo har aka yi wa kasashe kamar irin su waɗannan da muka lissafa aka yi musu mulkin mallaka karshen mulkin kasar faransa hmm. sannan ita ma birtaniya ta yama kasashe mulkin mallaka musamman ma ita ce ta farko musamman wurin kama manya-manyan yankuna a kasashen afirka da kasashen asiya in farma har kasar amerika ta zauna karkashin mulkin kasar burtaniya hmm. wanda daga baya a shekara ta dubu da dari da yan kai suka samu mulkin kansu saboda wato gwagwarmaya da suka yi a wani yaki da aka yi na kwatar 'yancin kai to waɗannan kenan daga cikin kasashen da kasashen faransa ta yi wa mulkin mallaka hmm. a takaice hmm. yawwa to dokto mun gode sai kuma tambaya ta gaba a wace tambaya ce game da tarihin a kasar burkina faso da malam bala muhammad damban da garba na hali kamba suka yi kasar burkina faso kasa ce wacce take da ɗumbin tarihi musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da ƙasa ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi ƙasar burkina faso ta yi iyaka da ƙasar mali daga ɓangaren yamma kunce arewa maso yamma sannan ta yi iyaka da ƙasar niger daga arewa maso gabas sannan ta yi iyaka da kasar benin republic daga kudu maso gabas sannan ta yi iyaka da cote d'ivoire da ghana da kuma togo ta bangaren kudancin kasar ita ta burkina faso ita wannan kasa kasa ce wacce allah ya albarkace ta da yawan jama'a musamman idan aka dubi kididdigar yawan jama'ar ta musamman a lissafin shekara ta 2015 shekarar da ta wuce kenan yana ba da alkalma kamar mutum miliyan goma sha takwas da dubu ɗari hudu da hamsin wannan ƙasa ƙasa ce wacce tana da yarurruka da ɗan dama amma babbar ƙabilar da ke cikin wannan ƙasa ita ce ƙabilar mosi sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin burkina faso da wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To an gaishe sheka Mala Ibrahim, amma kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice. shugaban rasha vladimir putin ya ce kasarsa tana ci gaba da mutunta bangaren ta a yarjejeniyar da suka cimma da amurka kan tsagaita wuta a rikicin da ake a syria amma ya bayyana shakukan dagewar amurkan yana mai cewa hukumomi a washington sun fara bauɗewa kiran da su kansu suka yi na a gudanar da komai a bayyane Mr. Putin wadda ya bayyana haka a lokacin wata hira a talabijin yayin ziyarar da ya kai ƙasar Kyrgyzstan ya ce sai ta yiwu Amurka tana son 'yan tawaye da suke yaƙi da gwamnatin syria su ci gaba da zama cikin ɗamara ya ƙara da cewa zai yi wa Amurkan wuya ta rabe tsakanin wato 'yan tawaye na gari da kuma 'yan ta'adda da kuma ɓata gari. bayan shekaru biyar yana shakku inda aka haifi shugaba barack obama dan takarar shugabancin amurka donald trump ya ce yanzu dai an haife shi ne a nan amurka iyaka kenan a shekara ta 2011 dan takara na jam'iyyar republican ya zama jagoran wata haɗaka da ke ikirari ba tare da wata shaida ba cewa an haifi mr obama a ƙetare tun sannan trump ya fito kai tsaye ya yi magana kan abin da yake ji game da batun kamin jiya juma'a da ya kawo karshen surutai game da wannan al'amari. amurka ta ce ba za ta amince da sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin rasha da moscow take shirin za a yi a crimea da ake shirin yi gobe lahadi irinsa na farko tun da tun bayan da rasha ta haɗe da yankin da ƙasar ta shekara ta 2014 zirin bangare ne na kasar ukraine takunkumin da aka kaka ba rasha saboda kama yankin crimea zai ci gaba da aiki har sai rasha ta wa ukraine yankin kamar yadda sanarwar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana To duka duka da takaitattun labaran muka kammala shirin yanzu na la'asar sai kuma da daddare in Allah ya kai mu za mu sake dawowa. A madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa ya karanto mana labaran duniya da kuma siyan Girma wacce ta ba da umarnin shirin sai kuma injiniyan mu yau Shadrack Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Zama lafiya.